littafin birnin gayu littafi na ɗaya da hudu wato goma sha hudu <laughs> godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin sammai da sai makagin kowa da komai mamallakin kowa da komai da ya bani iko da dama na karanto wannan littafi mai take birnin gayu littafi na goma sha hudu wadda ya samu rubutowa daga sa'adatu waziri gombe tsira da aminci su kara tabbata ga annabinmu annabin rahama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sahabbansa da mabiyansa baki daya har zuwa ranar alkiyama to alhamdulillah addu'a ta kuma har kullum ga kasar mu take wato Najeriya da kuma arewa da dukkan musulman duniya Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya da kuma arewa baki ɗaya Allah ka ɗora musulunci kan kafirci ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kare mu da dukkan kariyar ka ka ji kan musulman da suka riga mu gidan gaskiya ya yi musu rahama ka haskaka makwancinsu mu kuma da muke kan hanya ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji allah ka san abin da ke ranmu kafin mu furta allah mu na alkhairi kafin mu sanin su birnin gayu littafi na goma sha hudu a littafi da ya gabata wato littafi na sha uku dai tabbas na san ba da inda muka kwana ba to da haka sai dai in ce a yi sauraro lafiya tare da mutan yar mutan gombawa ni kuma mai nishadantar da ku kullum da koyaushe na karanto nake cewa a yi sauraro lafiya a littafi da ya gabata wato littafi na sha uku dai mun kwana ne daidai inda kai tsaye wuce ɗakin baccinsa nan ya same shi yana bacci ya tsaya yana kallonsa ya rasa abin yi shin ya tashe shi ko a'a anya in ya tafi bai mahaifinsa sallama ba yi daidai kuwa ba zai iya tafiya bai masa sallama ba haka ba zai iya tashinsa ba don haka ya nemi kujera ya zauna yana zaman jiransa don ya tashi to alhamdulillah a littafi da ya gabata da wato littafi na goma sha uku inda muka kwana kenan a halin yanzu za mu ci gaba zaman da ya yi ne ya shiru yana tunanin dai da kewarta na ƙara shigansa nan fa suka ciko da kwalla lokacin da yake tunaninta son ta na ƙara matsa mishi inda ya ji yana son ya yi kuka ya miƙe da sauri domin baya son kuka gaban mahaifinsa ya juya zai tafi sai kawai juyo ya tsaya yana kallonsa a lokacin dadi ya buɗe ido ganinsa a tsaye ne abin ya bashi mamaki sai kawai ya yi dariya ya tashi game da sa gilas ɗinsa ya zauna tare da zinginuwa a jikin gado ya ce sabir kai ne da safin nan ya faɗaɗa murmushinsa a fuskarsa gami da fara'a tare da jin daɗin ganin ɗan nasa nan sabir ya matsa a gefensa ya zauna hakan kawai sai ya ji yana jin nauyin mahaifinsa ya ɗan sun da kai tare da faɗin dadi ina kwana ya jawo hannunsa yana murmushi sai lafiya lau sabir tare da faɗin lallai na yadda aure mai gyara mutum ne mai kuma mai da yaro babba yau na ga sabir ɗina ya girma yau na ga wani nutsuwa gami da hankali tare da kai alhamdulillah alhamdulillah Ta wannan takaitacce kenan daga cikin labarin birnin gayo littafi na goma sha hudu Ta mu je zuwa domin jin yadda za ta kasance alhamdulillah labari fa yanzu aka fara lallai tabbas da sai da abokiyar rayuwa na gari irin dida abin yana da matuƙar kyau a rayuwa sabir ka yi kwarai da gaske ka riƙe yarinyar nan bisa gaskiya da amana hannu bibbiyu kuma ina maka addu'ar samun kyakkyawar rayuwar aure bana maka fatan rayuwanka ta zamo irin nawa mai cike da kewa ruɗani da rashin nutsuwa da kwanciyar hankali ina maka addu'ar rayuwar aurenka ta cika da farin ciki ka rayu cikin iyalinka da farin ciki da ƙaunar juna yau na ga alamar burinka ya cika a safiyar aurenka Yau sabir ɗina ya riga sa tashi ya shirya tsaf ga wani sabon nutsuwa tare da kai yarona ya zamo serious ya girma. Babu sauran yarinta babu fitina ba rigima zan ci gaba da muku addu'ar Allah ya barku tare ya tsare ku ya barka tare da di da har ƙarshen rayuwarku ina ga lokaci yayi da zan bar maka komai da kai da 'yan uwanka ina da tabbacin Ibrahim yana kusa da ku za ku iya yin komai. tunda dadi ya soma magana kan sabir yake koya a ƙasa wani irin rudani da bakon yanayi da damuwa ne ya dinga shiga a jikinsa da zuciyar shi haka zalika tsoro yake ji yana shigarsa ya dinga jin wani irin bakin abubuwa suna shiga jikinsa da zuciyarsa wadda bai taba jin irinsa ba haka zalika ya ji wani irin ƙaunar mahaifinsa da tausayinsa da fargabarkar kar mahaifin shi ya gane da guduwa ta yi nan ya yi ƙarfin hali ya ɗago kai ya yi murmushi ya ce dadi na gode da addu'o'inka da ƙaunarka gare ni Allah ya saka maka da gidan aljanna kafin yanzu ban taɓa gane muhimmancinka da ƙaunar da kake mini ba sai a yanzu dadi please ka yafe min duk abin da na yi maka a rayuwa na ɓacin rai da na yi maka da fatan za ka ci gaba da samun albarka a rayuwata ko zan ga haske ba zan sake duk abin da baka so ba ina buƙatar addu'anka fiye da komai ya kwanta jikin mahaifinsa game da faɗin dadi ka yafe min dadi ya ji daɗin yadda ya magana ce sabir na yafe maka zan ci gaba da maka addu'a Allah ya baka sa'a da nasara a duk abin da ka sa a gaba Allah ya sa ya sa maka haƙuri da juriyar mu'amala da mutane a duk inda suke sabir ya ɗago kai da dariya ya ce na gode dadi dama ina so na roƙi alfarma ne kafin na koma aiki ina so za mu yi tafiya da dida na ɗan tsawon wani lokaci in muka dawo insha Allahu zan koma bakin aiki haka zalika ba zan samu ba za ka samu matsala da ni ba kafin na dawo aiki uncle sabir uncle Ibrahim da sista za su ci gaba da komai kafin na dawo dadi ya dariya ya ce na fahimce ka Lokacin ka na yanzu babu mai hana ka tafiya ka ɗauki dida ku zagaya a duniyan nan duk inda kuke so na tsawon lokacin da kuka gaya muku ku huta abin ku sai ku dawo ofis da aiki zai jira ku amma wannan lokaci ba zai jira ku ba wucewa kawai zai yi sai dai da inda kuke ku dinga waya muna jin labarin ku ka kula da kanka ka kula da dida ka tabbatar ka dauki komai nata ka ɗauki katin atm ɗinka duk inda zaka je zaka iya cire kuɗi dadi na gode ba zan manta da kai ba allah ya kara lafiya da girma da ɗaukaka amin sabir nan ba suka yi sallama da farin ciki da son juna mahaifinsa na gode wa allah yayin da sabir ya fice ya nufi wurin motarsa tunani kala-kala ne a cikin ransa yana gode wa allah da ibrahim ya tsaye da shi bai je ya ɗaga wa mahaifinsa hankali da ya wargaza masa farin ciki da nutsuwa a tare da shi ba wadda ya samu ta dalilinsa nan ya wuce wurin yaransa a nan ne ya tarar da ita da ibrahim kansa a ya gaishe ta ta amsa tana masa murmushi kafin kuma ta tausaya masa saboda ta gama jin komai wurin ibrahim sabir ya ce sista zan wuce to allah ya bada sa'a allah ya kiyaye hanya ta faɗi haka cikin murya mai rauni ya amsa da amin sannan ya kalli ibrahim ya ce uncle ibrahim dan allah ka kai ne tasha inda zan samu motar ƙauyen su da farida ta kalle shi ta ce haba sabir ka tafi da motar ka mana ba sai ka shiga motar kasuwa ba ya girgiza kai sista zan fuskanci sabuwar rayuwa ne ina so na ga iyakar iyawata a wannan yanayin juriyata da ƙarfin kafin in tabbatar ma kowa da irin son da nake wa kanta kafin in tabbatar wa kowa ina da bukata in tabbatar wa kaina tukunna menene zan iya da me ba zan iya ba sista kar ki damu na san rayuwar da zan fuskanta ba mai sauki ba ce amma zan yi kokari insha Allah ya kalli Ibrahim ya ce uncle zan jira ka a mota ya juya ya fita Farida ta bi shi da kallo tana kwalla tare da kiran shi a tashe Ibrahim ya jawo ta da sauri kar ki tsaye da shi kar ki tsaye da shi kar ki hana shi tafiya zaki da na sani nan gaba in kika hana shi ki kyale shi lokaci na farko kenan da sabir zai abin da yake daidai wadda yake a daidai ya soma fuskantar gaskiya a rayuwar shi inda ya soma gane yadda ya ɗauki rayuwa a baya ba haka take ba farida ta fashe da kuka ta ce haba ibrahim sabir na waye fa ya zaka bar shi ya tafi wurin da ba zai iya yin komai ba sai dai ya da kansa rayuwar ma sai yadda ya kasance ya za a iya tafi shi ɗaya yaron da bai taɓa fita ko nan da nan shi ɗaya ba yaron da zaman najeriya da garin kano gaba ɗaya wahala take masa najeriyan kaf yana ce mata ƙauye shi ne za a tura mishi wani ƙauye wai zai yi rayuwa a wurin me zai ci me zai sha ina suke da ruwan da zai sha ko abinci a ina zai kwanta ina suke da magwancin da za su bashi ta fashe da matsanancin kuka ibrahim ba zan yarda ƙanina ya tafi ba ba zan yarda da wannan tsari ba dadi ma in yanzu ba zai yadda ba wai ka manta da sabir ne da yanayinsa ka dubi yanayin da yake a tura shi wani kauye, please farida ki bar wannan zancen ki kyale sabir ya tafi sabir mutum ne kaman kowa kuma namiji ne shi mai ji da lafiya kar ki manta matarsa zai bi matarsa zai zai nemo yana da dukkanin daman da zai komai ya je nemo matarsa ya dawo da ita babu wadda zai masa wannan aiki ya zama dole ya dauki duk wani responsibility dinsa nasa na kansa ya ɗauki responsibility din nauyin kansa shi zai wa kansa wannan ba wai wani ne zai masa ba karki manta fa <clears throat> yanzu fa ana magana ne na batun mutuncinsa da kimarsa da darajarsa a idan matarsa ya zama dole ya tsayar da mutuncinsa da darajarsa a idanun matarsa kar ki manta a halin yanzu dida ita ce rayuwar rayuwar sabir ita ce duniyar sabir gaba ɗaya ya zama dole ta gane haka ya zama dole ta fahimci cewa yadda take tunanin sabir ba haka yake ba ya zama dole ta san sabir abin so ne abin alfahari ne ga kowace mace haka zalika nan duk duniya ba za ta samu miji irin sabir ba ba za ta samu mai son ta irin sabir ba ko za ko ba za ta so shi ba ya zama dole ta san kimarsa da darajarsa tare da muhimmancinsa ki yi kokarin fahimta fari da ba abin da Sabir zai samu a yanzu yadda kike tunani nan za ta yi kuka kuwa ta ce Ibrahim ina tausaya masa shin Dida Dida ta ta tantance sha wannan wahala saboda ita ya murmushe ce yaya ta kenan lokaci ya yi da zan da zai zai iya nuna mana ta cancanta ko ba ta cancanta ba nan ko ya juya ne na tafi zan kai shi tasha sai na dawo nan ya fice ya bar ta tana kuka tare da tausayawa kaninta tun da suka fara tafiya babu wadda ya ce wa kowa komai har suka iso tashar bus inda za su je inda zai je dawakin tofa daga nan ne kuma zai sauka in ya je dawakin tofa ya samu motar da za ta kai shi ƙauyen su dida wato hayin hago nan fa ibrahim ya biya kuɗin mota tare da yi wa direban motar bayani cewa idan sun sauka a tasha ya nema masa motar da za ta kai shi ƙauyen hayin hago da ya ce idan sun isa zai samu mota amma fa motar sai dai a kori kura domin ba kowace irin mota sai take shiga ƙauyen hayin hago ba sai manyan tifa ko a kori kura ibrahim ya dariya saboda ya san da wannan sai dai sai dai dan tambaya ya yi tambaya a gaban sabir ne domin ya ji da kunnensa ibrahim ya kalle shi ya ce ka ji za ka iya ko jikinsa a sanya ya girgiza kai alamar eh zai iya sai dai da alama da alama tun da sabir ya zo duniya tasha ma bai sanya take ba tun yanayin da ya zo ga tashin da yanayin wurin da yake hankalinsa ya soma tashi ibrahim ya ja hannun shi ya shigar da shi har cikin bus ɗin nan ganin yanayin bus ɗin ne da kalan mutanen da suke ciki ne ya ji zuciyarsa tana harbawa da sauri sauri tsoro ya ƙara bayyana a fuskarsa ibrahim ya kalle shi ya ce karka damu fa karka damu ka kau da kai ga komai kawai a nan ba wani abu ba abin tashin hankali ba wani abu ba ne duk komai da kowa a nan normal ne mutane ne kayan da ka gansu duk nasu waɗannan kuma da ka gani mutane ne yan uwanka kayanka na bayan bus in ka sauka ka ɗauka kar ka manta ya miƙa masa ƙaramar waya ce ka riƙe wannan za ta yi maka amfani haka zalika kuma duk lokacin da ka ji wani bakon yanayi ko kuma tsoro ko shakka akwai wani application na addu'o'i a cikin wayar nan a wayarka ka buɗe ka karanta akwai alƙur'ani a ciki akwai na karantawa akwai na sauraro you will be fine na sa maka sauran wasu ka a cikin jaka wadda kila za su ma amfani ni zan tafi Allah ya kiya hanya bai yadda ya kalle shi ba saboda baya son ya karaya dan haka ya juya zai tafi hakan ya sa sabir ya miƙe da sauri ya kira shi ya kankame shi zuciyar shi na harbawa tsoro karara sun bayyana a fuskar shi ya rungume shi ya ce uncle ibrahim ina tsoro ina tsoro kar ka tafi ka bar ni dan Allah ka taimaka mu tafi tare ina tsoro ni kaɗai na a wannan tafiya ibrahim ya tausaya masa sosai ya ji tamkar ya na shi tafiya jiya kamar ya ja shi su koma hakan kuma ba zai yiwu ba idan ya tafi ya mishi haka bai mishi adalci bai je wurin di da kawai su warware komai ibrahim ya ɗago shi daga jikinsa yana masa murmushin karfin hali domin ba shi da karfin gwiwa shi ma sabir wannan yakin naka ne and you must do it alone karfa ka ji tsoron komai babu komai babu abin da zai faru da kai matarka za ka je ka ɗauko ka tuna fadidar ka ce wacce ita ce rayuwarka da farin cikin ka a yanzu duk komai yana can bai kamata ka ji tsoro ba ba kai kaɗai ba ne allah na tare da kai saboda niyyar ka mai kyau ce haka zalika duk lokacin da ka ɗauki hakan ka kasance ina tare da kai kar ka damu kar ka manta duk abin da ya shige maka duhu ka tambaya ka yi tambaya cikin kwantar da kai idan manya ne ka musu magana cikin ladabi idan yara ne ko kuma sa'anninka ka tausasa lafazinka ka zauna da kowa lafiya za ka ji daɗi sabir ya girgiza masa kai alamar ya gane ibrahim ya zaunar da shi ya tafi sabir ya bi shi da kallo yana jin tamkar ya bi shi har ya shiga mota yana kallon sa ta windo haka ibrahim ya dinga kallon shi shi ma hankalinsa a tashe inda ya rasa mai ke masa daɗi har mota ta tashi ya zaune ya kasa tuƙi kewa kawai yake yi har su sabir suka tafi tun da aka tafi tun da aka haifi sabir ba su taɓa roba ba da inda za su je suna tare kafan sabir kafan ibrahim ko farida gashi haka suka kasance yanzu za su rabu mutumin da ya fi su kusance da su a duniya kamar ibrahim da farida kullum suna tare su yi faɗa su shirya ya zamo tamkar uwa sun zamo tamkar uwa uba a gare shi ya zamo musu tamkar ɗansu abokinsu ƙaninsu ya tuno da yadda sabir yadda yake yadda baya iya yi wa kansa komai a rayuwa kula da kansa ma bai iya ba balle kuma kula da kayayyakinsa zuciyarsa ne ta masa kunci ya rinsa ido yana addu'ar addu'a a ransa tare da yi wa sabir addu'an samun nasara da fatan Allah ya kare shi ya jima yana a wurin kafin ya tafi hakan ce ta kasance da sabir shi ma tunda suka fara tafiya a bus din hankalin shi a tashe yake kallo kawai ɗaya za ka masa ka fahimci a ruɗa ne da tsoro da fargaba da firgita karara a fuskar shi rufe idan sai ya game ki buɗewa yana rungume da jakarsa a hannu wato karamar wadda ya ciro zefa wayarsa a cikin rungume ta tare da damƙe hannunsa yana addu'a yana kuma tunanin dida da hango fiskar fuskarta wani lokaci ya yi murmushi wani lokaci idan ya tuna zai je ganta ne zai kasance tare da ita da wannan tunani ne ya manta da damar shi suka yi so karamar hukumar dawakin tofa a nan ne ya ga mutane suna ta sauka ya rasa abin yi ya tsaya na kallon su har suka sauka duka ya lura kowa harkar gaban sa yake direba ne ya shigo ce malam ba za ka sauka ba ne ba kai ba ne mai tafiya ƙauyen hayin hago sabre girgiza masa kai tare da cewa ya eh, ne zan je motarka ba za ta iya kai ni ba ne ya faɗi haka kamar zai yi kuka direba ya ce wai ai motata ba za ta iya shiga wannan ƙauyen ba musamman yanzu da ake lokacin damina a kori kura ce ko babbar mota masu ira masu manyan tayoyi za su iya shiga ga a kori kura can kayi sa'a sun yi lodi za su tafi kai nono ka zo ka biya su kawai su ku tafi amma fa ba za ka samu gaba ba dan kayi latti ta riga ta cika kayi sa'a ma ba za ka yi jira ba tun safe suke lodi a nan in sun tashi shikenan sabir yana ji haka ya fito yana bin mutanen yadda suke na ya biya kuɗin motar ma bai biya ba sai da direban ya taimaka masa ya ciro kuɗi aljihunsa yana kirga ko kirga bai bai mika musu nan fa suka tsaya suna kallon sa naira ɗari biyar zai ba su amma ya ciro kuɗi mai yawa mutumin ne ya ja shi gefe ce malam shitar motar za ka yi ne duka kuɗin motar na basu naira ɗari biyar ne kaɗai na faɗa maka ya mika masa dubu ɗaya ya je biya ya kawo masa canjin ya ce a'a ka ɗauka kawai nan ya washe baki yana godiya ya nuna wa masa bayan a kori kura ya ce ya hau nan ya tsaya yana zaro ido buhuna ne kawai da kayayyaki wasu na fulani ne ga su guda biyu bai san mata ya za a yi hau ya zauna ba yanzu ya kalli mutumin nan kamar zai masa kuka ya ce a ina zan zauna mutumin ya dariya ce albarkacin alkhairin da ya masa ne ce bara in nuna maka wani wuri nan ya matsar da wasu kayayyaki ya gyara masa wani lungu inda zai iya zama da kyau sabir ya kalli mutumin ya ce a nan wurin a nan zan zauna kwarai kuwa ai nan ma na maka gata ne da sai dai ka zauna a saman buhuhunan nan babu yadda za ka yi haka ya ta ƙoƙarin hawa da ƙyar direban ya taimaka masa ya hau bayan ya sha ya sha ƙasa sau biyu a na ukun ne dai ya dace ya samu ya shige ya makure wuri guda ya rinsa ido yana ji bayansa na amsawa direban ne tsaya na kallon sa yana mamaki ya lura kamar hawaye yake shirin fitarwa nan ya fara tunani ya lalumo jakar zakar da zai sharo ya ɗauki wayarsa gabansa na faduwa ya tuno da babbar jakarsa a mota ga direba ya juya na ya miƙe da sauri ya duro ya nufi bus ɗin da sauri ya tsaye da mutumin ne ya ce masa jakarsa ya manta nan ya duba ya ɗauko masa ya miƙa masa yana zanta da ƙyar yana isa samun motar za ta tashi kamar ya fashe da kuka tuno da wahalar hawan mota nan ya ɗaga akwatin ya hurga ta da ƙyar ya samu ya hau tuni bayansa ya fara amsawa haka ya zauna a makurai a buhuhunan nan yana rungume da jakarsa babba ƙaramar nana a jikinsa wahala ne ta sa ya fara fita daga hayyacin shiga iskar bayan mota ga ƙura da ya cika masa ido ga shi ba shi da hali ko sukunin buɗe jakarsa, balle ya ɗauko gilas ya saka saboda a takure yake nan fa fulanin nan suka shiga bin suka sashi a gaba da kallo tamkar sun ga sabon halitta da alama da yanayinsa da yanda suke da yadda yake suke kallon sannan gani suke tamkar bakon wani al'amari ne ko suna masa kallo kamar bature ko balarabe shigarsa kaɗai zai baka tabbacin ya fito ne daga gidan alfarma <clears throat> to me zai shiga a wannan ƙauyen sabir bai gama bai ga komai ba ma sai da suka bar titi tukunna suka sauka hanyar gasa suka shiga rami suna faɗawa suna harbawa inda fargaba ya cika masa zuciya wayo sista dadi uncle ibrahim wayo allah na rufa mana baki babu kowa nan kuwa ruwan sama ya sauko kamar da bakin ƙwarya ya musu dukan siya a bayan mota ya ga labaita ya fice daga hayyacinsa ya shiga rawar sanyi tare da karkarwa ga ruwa ga iska mai sanyi na hura shi a wannan lokaci tunanin sabir a kan sun ya so ƙauyen su dida ne da kire ya samu ya sauka lokacin da suka iso jikinsa ya yi tsami ko ina ciwo yake masa yana jin jakarsa ya rasa mata ina zai fara shiga ƙauyen wace hanya zai bi nan dabara ta faɗo masa kuwa ya tambayi waɗannan 'yan fulanin ta wace hanya zai bi ya shiga ƙauyen hayin hago da ya lura ma don ya lura a tasha suke tunda ko tasha ko kasuwa kowa kawai yana tafiya ne su dai fulanin nan tsayuwa suka yi suna kallon ikon Allah da alamar ba su san ma yana yi ba domin ko ba hausa suke je ba hau shi ne ya kama shi ganin suna kallon shi tamkar ba magana yake musu ba ya hau jakar shi yana kutsawa tare da addu'ar Allah da ya sa kan hanyar daidai ya kama ya gaji ya zauna ya huta idan ya gaji ya zauna ya huta yana tunanin gida da dida shi dai ya san in ya haɗu da ita to duk damuwar shi ta kare Allah ya amshi addu'ar Sabir a cikin tafiya so mutum karo da mutane da bukoki wasu kuma ginin ƙasa ne wato na laka yayin da ya hau tambaya ina zai samu gidan in na mai fura kasancewar garin hausa fulani ne don haka ya dace da hausawan garin suka yi masa kwatance kwatance a kan kwatance har ya dace ya samu yaron da ya ce zai kai shi gidan su da nan ya sauke na sauke ajiyar zuciya tuni ya manta da duk wahalan da ya sha ko tsoro ko fargaba a tattare da shi ya shiga murna da ɗokin ganin dida yayin da inda ya shiga yake hulgawa kawai sai gashi duk inda ya wuce sai an bi shi da kallo wasu ma musamman suka taso suke bin su suna kallon shi da mamakin me ya kawo balarabe ƙauyen su abinka da mutanen ƙauye abin kallo baya musu kaɗan to wannan farko kenan daga cikin littafin birnin gayo littafi na sha hudu mu je zuwa domin jin yadda zai kasance to a bangaren didafa me ya faru da ita mu waya mu gani kafin ya iso To shi kenan a ci gaba da labarin namu inna tana zaune ta haɗa tagumi hankalinta a tashi ba kaɗan ba abin duniya ya ishe ta dida tana na kwance a cinyarta tana kuka wacce ta yi so ƙauye tun da sassafe kuka take tana roƙon inna kar ta mai da ita birni ta barta ta zauna da ita a ƙauye dida ta ce dida ke yarinya ce shi yasa ba za ki gane ba me yasa kika aikata wannan babbar kwabar kuma ki tafka kin tafka kuskuren da ban san ta za a yi na gyara shi ba an faɗa miki aure abin wasa ne wani irin rashin hankali da rashin tunani ne zai sake gudu ki daga gidan mijinki ba tare da umarninsa ba kin zata ba za su iya zuwa ƙauyen su nemo ki bane kin san zaki gamu da fushin mahaifinki kin san Sabiu ba zai taɓa kyale mu mu huta ba bayan wannan dida me kike so me kika nema a rayuwa kika rasa Allah ya baki miji mai son ki mai kaunar ki ki tuna da duk jama'ar ƙauyen nan duk mazan su da matan su gudun ki suke mahaifinki da kanshi sai da ya guje ki a wannan lokaci ne Sabir ya ce ya ji ya gani yana son ki sannan wai ke kuma ki gudu ya tsaya wa damuwar ki me matsalar ki Lida ta fashe da kuka ta ce in ki kokari ki fahimta mana Sabir fitina ce kawai ba so ba sannan ya za a cutar da Sabir Inna muddin na zauna da sabir ba na son shi zan cutar da shi in cutar da kaina in ci amanar aure in ci amanar sabir aurensa ina son wani ne na daban a zuciyata ta ya za a yi da aurensa a kaina ina son wani kin san irin son da nake wa Ibrahim kuwa in na ta ya za a yi na rayu da shi gida ɗaya wuri guda kuwa tare da ni da sha'in sabir ina ganin sa a kullum ba zan so in cutar da ko ɗayan mu bane in na ci gaba da rayuwa a birnin gayu to bakin ciki zai kashe ni yayin da zan iya cutar da aure na da kuma sabir da ni kaina rayuwata za ta naƙasa ba kaɗan ba zan cutar da kaina da sabir In na rasa ya zan yi na rasa inda zan shiga sanin kanki ne ba ni da kowa ba ni da wanda ya wuce ki ya wuce ki kin san baba da kansa ya sami ya sani na ba ni da wanda ya wuce ki duk ƙauyen nan babu wani nawa duk rantsi, duk tsanani duk abin da mahaifin sabir zai yi sai dai yayi amma ba zan bar ƙauyen nan ba sai dai in tare da ke haka zalika inna sabir ma na san rigimar shi da yanayin rayuwarsa zai iya fitinarsa lokaci kaɗan ya manta da ni duk abin da nake so ki fahimta kenan inna ba zai iya zuwa nan ba babu abin da zai sa sabir ya zo ƙauyen nan shi yasa ma na taho na saboda sabir mutum ne wanda ya riga ya saba da jin daɗi wahala ko kaɗan ba zai iya zure ta ba ko na ƙanƙanin lokaci mutum ne da yake kamar wasu unguwanni na cikin gari ma na birni balle kuma mu a ƙauye ma irin namu me kama da zai babu abin da zai kawo shi na haka don haka mu ne kaɗai hanyar da zan bi domin in gujewa sabir in ke haƙuri in na shiru tai tana zinta saboda wannan tunani na dida da ta ita kaɗai ne ta san rigima da tashin hankalin da take hangowa da ba ta yi wannan tunani ba Habibu ta fi kowa sanin mahaifin Sabir da nata mahaifin sai sun sai sun maida gidan sun maida ta gidan Sabir inda ya zama dole ne ma ta ganar da Dida cewa gidan Sabir shine kaddararta ta ba za ta iya guje masa ba nan take ta miƙe ta shigar da ta shigar da kayanta ciki inda kawai na ta murmushi ta ce shigo mu mu kimtsa gidan kin san nema ba jima ne da dawowa ba ga shikin biyo ne sun kai da kai tai ba tare da ta ce komai ba suka fara gyare gyare in suka gyara gida tsabi, yayin da ta kai wa dida kayanta ɗakin ta ta ce to yanzu dida Lida na ta girma tana buƙatar sirri don haka na gyara miki wancan ɗaki tsabdi da ta kwantar da kai jikin inna cikin shugaba ta ce ni dai inna gaskiya ban girma ba da zan rinka kwana ne kaɗai ba na so ni zan mai da kaya na ɗakin inna na za mu ci gaba da zama kamar yadda muke rayuwar mu a da ta miƙe bara in zan ɗauko kayana inna ta bita da kallo a ranta tare da sirri da rayuwa rayuwar da ta wuce ba za ta dawo ba komai ya canza duk yadda zaki ba zaki iya karɓar rayuwar da kika yi a da yanzu ba Dida na shiga ɗaki yadda ta zaina ta gyara mata tsafne ta ji sha'awar zama a ciki don haka ta fasa ɗaukan kayan kawai ta zauna ta buɗe akwatinta ta ciro wata 'yar ƙaramar laptop ta wadda ta zo da shi tana duba kyautar sabir ne da ya fara yi mata lokaci na farko kenan da aka taɓa mata kyautar da take matukar so a rayuwa kyautar da ya mata daɗi bata bata lokaci ba ta buɗe hoto hotonta ne da na sabir wadda ya soma bayyana a gaban kwamfutan gabanta ne ba harba da ƙarfi inda ta hango kyakkyawan fuskarsa yana mata murmushi yana mata wani irin kallo wadda bata san da me za ta fassara shi barin sa ido ta tana tuna wasu al'amuran da suka wuce wannan hoton ne ya mata wani irin yanayi ya sa a gaban sikirin ɗin laptop ɗin nan nashi nan ne da ya ran da ya siyo su wannan hoton sun ɗauka ne ranar da suka fita da shi a ofis ranar da ya fara nuna mata alamar yana son ta ranar da ya sa mahaifinsa ya yi mata ƙarin girma a kamfanin su nan ne ta tsinci kanta da binciken sauran hotunan nan a lokacin ne ta ci karo da hotonsa da suka yi da komai gaban ta wani faɗuwa ta ya tashi nan ta tsinci kanta a cikin wani irin yanayi bata ankara bata ji an tsuke da ruwan sama motsin inna ne ta ji kawai tana ta rufe-rufe har ta ji ta ja mata kofar ɗaki a ruɗe haka ya sa ta miƙe daga gadon ta lullubu da mayafi inna ne ta ajiye mata a gefen gado ta kashe kwamfutan ta kawai ta kwanta har yanzu tana jin sa a ranta daga nan kuwa ta rufe ido fuskan nan nata cikin wani irin yanayi zubur ta miƙe ta sake ɗauko wani littafi tana karantawa amma sai karatun ya gagara tunaninsa ne ya ƙi barin zuciyarta yanayinsa halayyarsa tafiyarsa maganarsu maganarsa su ne abin da ke mata yawo a zuciyarta da kwakwalwarta take ta ji ta tsinci kanta da kewarsa da rashinsa murmushi ta ta ce Allah sarki sabir ban san nayi wannan sabo mai tsanani da kai haka ba ban taba tsammanin akwai ranar da zan yi misin din halayyar ka ba ban taba zato akwai ranar da zan zauna ina misin din duk wani moment na yanayin na yanayin da na kasance da kai ba lokaci guda kuwa Ibrahim ya faɗo mata a rai idan ta ya ciko da hawaye ta rinsa ido tunani kala kala a ranta ko ina ta juya zai take a ranta kowane motsi ta sabar take zai a jikinta duk yanda take duk yanda yake wani kwala mata kira dida dida kamar shi ya raɗa mata sunan nan zuciyarta ne ta zai ta mata kunci hakan ya sa ta miƙe ta fita ta nufi ɗakin inna da gudu ta je ta kwanta ta rungume inna zuciyar tana buga da ƙarfi tamkar wadda ta ga abin tsoro inna na jinta bata ce mata komai ba a haka bacci mai nauyi ya ɗauke ta ta zira mata ido tana zira ta ga ikon Allah tana zira ta ga me zai faru a birnin gayo bayan ɓacewar dida dida bata farka ba sai bayan azahar inna ne ta tashe ta domin yin sallah yayin da ta nufi ciki kisan domin nema musu abin da za su ji dida na zaune kan sallaya bayan idar da sallah kuwa tana karanta addu'a ta ji muryar yaro ya yi sallama ta amsa sallaman ba tare da ta daga kai ta kalli mai sallaman ba sai da ta gama abin da take yi ta dago kanta wani irin dam dam dam zuciyar ta ya buga da karfi domin ganin wanda bata zaci tsammanin ganin sa ba a daidai wannan yanayi bata taba zato ko tsammani ba sabir ne a tsaye tare da hannu tare da yaron nan hannunsa rike da karamar jakarsa ya zura mata manya-manyan idanun nan nasa masu nagarta da ƙwarjini yana kallon ta tsananin mamaki ne ya kama ta baki buɗe za ta yi magana amma ta kasa sai bakinta da ke motsi alamar sunansa da ta kira kasa motsi ta balle ta tashi zakar ya sake ya nufi wurinta da gudu cike da doki da murna ba ta ankara ba kawai ta ji ya faɗo jikinta ya makalkale ta yana sauƙin numfashi game da kiran sunanta cikin tsananin shauƙin so da ƙauna tare da murya mai kama da raɗa dida I miss you so much me yasa kika tafi kika bar ni kallonsa kawai take tana mamaki shin mafarki take ko ido biyu wai sabir din ne a ƙauyensu inna ma da ta fito daga kicin sake baki ta tana kallon su cike da mamaki duk yanda take zaton sabir na son da ya wuce nan dariyar jin daɗi ta tana gode wa Allah a ranta dida ko tana zaune ta rasa abin yi tana jin sabir yana daɗa cusa kansa a cikin jikinta ya kankame ta tamkar wacce yake tsoron kar ta sake guduwa ta bar shi haka kawai ta ji tausayin shi yana shigarta ta sa hannu ta shafi ta shafi fuskar shi game da kwantar da kanta a jikinsa ita ma cikin murya ƙasa ƙasa ce sabir please mana nan ba wurin zuwanka ba ne, wannan dajin wannan ƙauyen ba inda za ka ji daɗin rayuwanka ba ne ba inda za ka taka ba ne wannan wurin bai dace da kai ba sabo please please and please ka koma girgiza mata kai yayi tare da cewar ba zan koma ba dida ba dai zaman birnin gayu ne ba ke so ba to ni zan iya zama da ke a wannan ƙauyen to alhamdulillah zan huta mu haɗu a littafi na gaba tare suke shi ɗin ma ku nema kawai ku sha labari